kayan aiki na al'amtila misalai matakin baba bin mustafi fatatul baba na buɗe ƙofa bil miftah da mabuɗi miftah abun buɗewa haka kayan aiki kenan miftah abun buɗewa eh, na sharikul kashaba kashaba bil minshar na yanka katako da abun yankawa na yanka katako da abun yankawa minshar abun yanka katakon harastul arda bil mihraf na girbe ƙasa da abin girbewa min sha a miran sai misal abin girbe abu baratul hadira bil mirbadi na na goge karfe da abun na goge karfe da abun gogewa mibrat abun goge abu an ce abun gogewa file zai iya shiga ciki san paper zai iya shiga ciki da injin inda ake amfani da wajen goge abu duka ya zama dai aikin shi goge abu na'am gazaltu sufa bil miglas wato na kada wato wannan sufi da da mazari mazari abin kadawa migzal abin kadawa na quttul jamala bil miqwat na jagoranci raƙuri da abin jagoranci abin ja wato kamar da zali na, abin jagoranci kanasa khadimul arda bil miknasa wato khadimi boyi boyi ya share ƙasa da abin sharewa ya share ƙasa da abin sharewa an gane ku miknasa saraka al-haddad al-hadida bil mitrasa wato al-haddad makeri ya ainihin kwankwasa ainihin ya kwankwasa ainihin ƙarfi bil mitrasa da abin kwankwasawa abin gudumar kenan abun kwankwasawa eh laikat iflu ta'ama bil mi'laq mil aqa yaro ya tsotsi abinci da abin tsotsawa mil aq laika ya tsotsa abinci da abin tsotsawa shine wato wannan bukka wannan sunan shi cokali القواعد اسم العالة اسم مصوب من مصدر الثلاثين اسم العالة suna ne wanda an kirkiro shi daga ainihin mazdarin sulasi al-muta'addi daga mazdar na sulasi wanda yake muta'addi ba lazim ba kenan lijilala na maraba saboda nuni akan abin da aiki ya auku ta hanyar sa, nuni akan abin da fili ya auku ko aiki ya auku ta sassa ta tsarin ta hanyar sa bismillah alaikum talatata auzan hikmul ala yana da ma'auni guda uku duk sama'i ne ba wai kiyasi bane waye mif'alun yana da ma'aunin mif'al wa mif'alun da ma'aunin mif'alun wa mif'alatun da ma'aunin mif'alatun eh na'am qawaid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد الإسلام باب شكاشكا مسلمشي وأما قواعد الإسلام فخمسة أما شكاشكا مسلمشي قدا بيرني أولها شهادة الله إله إلا الله نفرقان سوشين الشيدا وباب أبن بوتا وانا قد الله وحده لا شريك Shi شي كدai yake ba shi da abokin tarayya shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da shaida wa lalle annabi muhammad bawan dare ko manzon dare wa ba'dahu as sala. bayan shi akwai sallah was-siyami da azumi was-zaka da zakka wa hatta baitullahi liman istara ilayhi da ziyarta dakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa wa man la ya'rifu hadhihi al-ashya duk wanda bai san wayannan abubuwa ba za ta zuwa shahadatu shaidarsa baya halarta an mutum bai san wayannan shikashikan musulunci ba shaidarsa baya halarta ba a karɓar shaidarsa wala imamatu Limanci shi baya halarta wa man salla kalfa duk wanda ya salla a bayan shi yu'idu abadan ya sake salla har abada haka za ruwiya an sa'id bin musayyab haka aka ruwaito daga sa'id bin musayyab akhirul mutaqaddimin karshen magabata al'akhdari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا صح المسبوق بعد السلام الإمام إذا مسبوق يرب كنوا bayan sallaman liman wa huwa kal musalli wahda yana matsayin mai sallah shi kadai masbuki idan ya yi rafkan bayan sallaman liman liman ya riga ya ce assalamu alaikum kawai mazuki ya miƙe zai rama sallah ko zai ci gaba da sallah daga inda ya tsaya kawai sai ya rafkan ruwa liman ya ɗauke mai shi ya ce la fa huwa kal musalli wahda shi yana daidai da mai sallah shi kadai wa idza tarattaba ala al masbuq ba'dihim min jihati imamihi idan ya jerantu ga masbuki ba'adi ta bangaren limaminsa. sa wa qabli min jihati nafsi da kuma qabli ta bangaren kanshi wuri qabli to qabli ya isan masa wato ya samu ji ta bangaren liman bangaren liman ba'adi ya kama shi ta bangaren kanshi qabli ya kama da zo rama sallah sai qabli ya kama shi an gane ku to anan wajen duk guda biyan zai yi ko kuma ɗaya zai yi sai ce ya isan masa eh wa man nasiya ruku'a duk wanda ya manta da ruku'u wanda sai ya tuna a cikin sujada raja sai ya dawo dawo a tsaye an an so gare shi ya sake wani abu na karatu in ya tsaya tsaye an so ya dan karanta wani abu ya sake wani abu na karatu sun mayar kau sannan zai yi ruku wa ba da salam sai ya yi sujada bayan sallama wa man da sadaqatan duk wanda ya manta da sujada wata zakara ba da kiyami sai ya tuna bayan tsayuwa sai da ya miƙe sai ya tuna cewa ya bar sujada ji a jalisan sai ya koma a zaune sai ya sujadance ta illa an ya kuna jalisa jalasa qabla kiyami sai dai in ma ya riga ya zauna kafin ya miƙe din to ba zai sake maimaita zama ba wannan zaman da ya wadatar an so ya sake maimaita wani abu ya bar sujada sai da ya liƙe ya tuna ya bar sujada aka ce kawai sai ya koma ya zauna an gane ku sannan sai ya sujadance ta an gane idan ya sujadance ta wato dama ce in ya tuna sai ya koma ya zauna sai ya sujadance sai ya liƙe an so kuma ya maimaita wani abu na tsarkar da su da su karatu da su yi eh bismillah ar-rahman ar-rahim taqulu zalika bi ismi kulli takbirati zaka faɗi wannan a karshen kowace kabbara Wata taqulu ba'da ar-rabi'a zaka faɗa bayan kabbara ta hudu allahumma ghfir li hayyina ya allah gafarta mu da mayyitina da matatunmu wa hadirina da waɗanda suke halarci daga cikinmu da wanda ba sa nan daga cikinmu da ƙanananmu ya Allah gafarta musu da manyanmu da mazanmu da matanmu kai ka san majuyanmu da kuma mazauninmu wa na lana wa liwalidayna ya Allah gafarta mana da kuma iyayenmu wa liman iman da waɗanda suka riga mun yi imani gafarta gafara wanda yake yace wa ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata da mu'minai maza da mu'minai mata al rayayyu daga cikin su da kuma Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-iman ya Allah man ahyaytahu minna duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu fa ahyi ka rayar da shi ala al-iman akan musulunci akan imani wa man tawaffaytahu minna duk wanda ka dauki ranshi daga cikin mu fa tawaffahu ala al-islam ka dauki ranshi akan musulunci wa asqitna bi liqa'ik ka azurta mu da haduwa da kai wa dayyibna lil maut ka dada mu ga mutuwa wa dayyib lana kuma ka dada da mutuwa gare mu waj'al fihi rahatana wa masarratana ka sanya cikin mutuwa akwai hutunmu da farin cikin mu thumma tusalli sannan sai kai sallama akwai bambanta tsakanin momini da musulmi ma momini ma musulmi mutane mutane ke ya musulmi musulmi ne wata da rujja Allah ya taimake shi ya mutu kare ya rida ya wai mutu da kare ya rida eh suna rafana al'iziya iziya wa yukrahu lahu an yi ghayra hadhihi al talata. an karhanta a gare shi ya aikata abin da ba waɗannan hukun ba mimma huwa adatu mimma huwa ibadatu abin da yake shi ibada ne an gane ku kal ishi galibin ilmi kamar shagaltuwa da ilimi misali makaruhi ne ya aikata abin da ba wannan hukun ba Shi ne karatun ƙur'ani zikirin Allah ta gome an ce wato karatun ƙur'ani ko da mai karatun qur'ani da nafil zili da zikiri karatun qur'ani da nafil zili da zikiri su ne abin da ake bukata mutum ya ringa aikatawa kun fahimce ni ko to makaruhi ne mutum ya aikata abin da ba ukun nan ba ba karatun qur'ani ba ba zikiri ba ba kuma tana ba misali an gani karshe ce kamar shagaltuwa da ilimi a ɗauki alari ana dubawa ko a shimawi su a maza malikiya makaruhi ne wannan ko a ɗauki hadisi ana nazari balantana kuma a ɗauki wasu ilimin kamar sunan hawu su sarfu dai abin da yake da alaka da ilimi mutum yana nazarin shi a cikin itikafi ya yi kulani inda mali khilafar da shafi shafi ya ce duk abin da yake zikirin Allah wa ma walahu da zikirin Allah da abin da yake binci zikirin Allah ya halatta mutum ya aikata a masallaci mutum zai iya zikirin Allah kuma zai iya karatun hadisi karatun ilimi duk ya shafi shi ma zikirin mutum zai iya yi a masallaci in ji imam shafi a ɗaya eh, mai yin yana yi gidabi wata tabbatar kasiri min alkur'an da rubuta da yawa daga cikin Alƙur'ani. shi ma wannan wai makaruni ne kai ta rubutun qur'ani da yawa a ciki duk makaruni ne gaba daya wa an yakuna imaman ratiban kuma wato makaruni ne ya zama to limami ratibi na wa an ala safihi kuma sannan makaruyi ne ya hau kan mai ya hau kan dakin au manara ko ya hau kan hasumiya yana iya tikafi wa an yi azziya makaruyi ne ya ta'ziya in yana iya tikafi ba zai yi ta'ziya ba au yohanniya ko kuma yohanni a yaje ya taya wani murna wani ya samu wani alkhairi ya je har gida ya taya shi murna wannan makaruyi ne wa an ya ta kifa gaira mafi na zai suka hada masallaci amma wai ya sake ji wani ya ta ba gairar makfi ya yi itikafi da abin da ba zai wadatar da shi ba guzuri wato guzurin da ya dauka ba zai ishe shi ba saboda ya san zai je ya samu air refinery ka san wasu za su yi itikafi zai su ce wajen da za su ci daɗi sai a dimfari refinery ko irin wannan ko dai unguwan da akwai masu kuɗi idan mutum zai itikafi ya kwashi guzuri gwargwadon yadda zai ishe shi an gane makaruhi ne ya kwashi wanda ba zai ishe shi ba to shi ke nan to zai je bara kira sai na ga rashin sa ba kawo wannan shekarar ba Allah ya so ke idan ya zama zuwa shi dai an fi so dai mutum zai ita kafi kwashi guzurin shi guzurin zai ishe shi an gane? wa yi ta habbu da yi tikafi da ramadana an so yin yi tikafi da ramadan wa yi ta afkadu bil ashirin al'akhir min kuma yana karfafuwa yi tikafin yana ƙara ƙarfi a cikin goma na ƙarshe na shi na aka fi so yin shi ƙara ƙarfi goma na ƙarshe na ramadana. a kwarai kuɗa ko yanzu kana iya wucewa daga nan wajen ka zika shirya iji kafi a wai ya wuce iji kafi nake magana ba wai zai niyya neman zai yi niyya ya yi niyya na'am wa alaikum salam kan ai malam sun yi mulkin gwaiwa mai nisa da nawo yanzu ka zo da kai shuru ma kanka tona kanka asiri murga mun ba na biyu ba mun mutu shi tijiri yau din nan yanzu mun karanta littafi na hudu kenan na biyar ma na kenan ko yanzu yanzu yanzu to ya ɗauka yanzu yanzu aka fara ne karka ce an saba kawai lokacin da Allah ya kawo ni kai ɗalibi kai kamata ka kowa zuwa da wuri ai zama ina son yin wannan faɗan wai ɗalibai ba za su zo sai malamin su ya zo ni zan zo in jira ku duk sanda Allah ya bani dama na zo da wuri zan fara ne kawai da zo jira ku ba a ƙa'ida ya kamata ce kafin zo kuna jira na ku da masu neman ilimi ba kamar yanzu ku ce kun saba wannan abin daga wajen na ne duk ɗalibi ya zo da wuri, Allah ta'ala ya kawo ni da wuri shi kan bai kawo da wuri ba sai a yi nazari kowa a binciki wurin da ake a gani to wai ba za a zo ba zai ga ko karatun da muke magarba ne shayi sai mun fara zai gana su shigowa ga duk wannan ba sifa dalibi bane ya kamata ce dalibai malami ya zo ya da dalibai suna jiran zuwan shi zai san wa'in nan lallai sun damu da karatu amma al'adar wannan masallaci wato sai an sai malamin ya fara zaka sa ta shigowa wannan duk ba ɗabi'a bane na ɗalibin ilimi duk inda ka karanci littafai na tarbiyya na karatu ɗalibai ke jiran malami an gano wannan hmm. amma ka kawo uzuri cewa malami bai zo da wuri ba ba uzuri bane wannan kai ne kake da wannan abun shi malami shi uzurin da ya da ya sa har bai zo da wuri ba kai kuma ya kamata ce ka zo da wuri ilimin malamin ya fahimci lalle kuna zuwa da wuri zai ƙara ma himma wajen sanin yadda zai ya zo da wurin an fahimci wannan ko hmm. to shi ne ba a zuwa nan to nazarin kai ka tambaya ina ake ma aiki ko mutum ya sa fensir ma ya sa alama ya gagara fensir da zai sa alama ga inda muke ba zai sa ba kuma in ya zo zai tambaya ne ina ake kullum a wannan yana ya kamata ce duk mun gyara shi za a garin laraba za a ga sai an fara sai a zaga ɗalibi ɗaya nan ɗaya a can ɗaya a can sai sun ji lasu sai ga sun zo suna zuwa gudu dole gaba ɗaya kamata ce an gyara shi malami ya zo ya tarar da ɗalibai suna jiran karatu in na zo da in wata ragina na zo biyar da rabi ko za mu kusa an gaba karatu kuma muna wucewa ne ko zo zama na, ai malam gaba ya gaba karatu wannan shi wa alaikum salam na ko ya kaya murna mai itikafi baya zuwa ya ji wani ya yi sabon gida ko ya ji wani ya ci jarabawa ya zo ya bi shi gida ya taya shi munna to ba zai yi ba sai dai Allahumma in ya gabu da shi a cikin masallaci ya zo a cikin ya ce a shi abin da ya barka Allah ya kara kaza Allah ya kara kaza da sauransu kiran waya kamar zuwa ne kiran waya eh. kamar zuwa za a dauka, za a ɗauke su kuma kamar ya zo da ya kira waya ya buga waya inda suka haɗu zuwa ne mana mai sadar da zumunci yanzu in ya buga waya ba a sadar da zumunci ba ai waya kamar mutum da ya ji Allah ya da wasu abubuwan da da yanzu da kuɗi zaka biya wajen zuwa wani waje ba karamin waje bane to yanzu ka zauna ka kai waya mana ka gani ba kai waya ba ka gani zaka iya sabon zai kai gare shi na'am in bai ai da ma burin zuwan ka burin garin ka da ba ka kai shi gurna to ga ta ta buga ta da shi na? shi ne da saboda ya shagarci da abin da yake kan shi na ra'ayi da kafi kai zo ya sake shi na ji kan haihu ya buga na ji amma an yi rasuwa na ji kaza kawai ya buga waya na ya buga waya ya zama muhimmin abu wanda ya shafi itikafin shi na'am Eh, kare ya zama limamin ratibi shi mai itikafi makaruhi ne wai an shi da limamin ratibi an ce mutum limamin ratibi masallacin shi kenan da yake neman shi hmm? kaka yi mata karatun ƙura'ani ba duk gaji wannan ba a yanzu ni yin limamin a masallacin kuma na yi itikafi sai da inda ɗaurin limamin ɗalibinka limamu ne limamu da so irin zuwa ranar kawai amma albashin da za a yanka zai ninninka sai ba wannan dubu biyar shi a ba dubu ishirin ko talatin so da limamun juma'a ne shi larabcin da zai haɗu wani larabci

ku haɗa larabci to ɗaya kan wannan kullum yake jin jiki ya taso daga wani waje ya zai limanci sai ga duk da asuba zai zo amma kai ran juma'a kawai minti nawa an gani shi ne eh wani ne yanzu? su mutane su ɗauki mai domin sallah kullum ba kowa ne shi ka zan irin wa kare na wanda ya gari kullum to hatta neman cewa wanda kake gari kullum shi ba kowa ba ne amma wanda zai dan zo in ya zo ya tabbace a a sai ƙara dawowa to shikenan ya abin nan ya zama babban mutum da sauran su ya yawa hancan masallacin za a Allah ka shi da wani gida mai sallan shi ko bai da wata fawa a wurin in hmm, to yanayin yadda aka ɗauki abin ne yadda aka ɗauki yanayin abu. mutane suna da wannan abin wulaƙancin wanda da yawan zuwa wanda suke gan shi kullum bai da daraja wanda zai zo ba kuwa ce wanda zai zo saka suna rawan jiki wajen zuwa wajen ai za a yi sallan sa ya yi hudu ba yau ba da biya mutane ne wannan <laughs> eh, <laughs> eh. eh. wannan kuma na kallon shi wannan kullum fa shi ke liman ciki eh, a sabai kuwa zai cire shi aka ba bawa masallaci gaba daya wurin ma'ana ta'ewa ko shi wannan saboda jajircewa wurin zai fuskanci jama'a ya yi bayanai da sauransu da hankali shi babban liman na hmm. to kai ba ka bashi wani kawai ba zai iya ba ta yi wa sallah kurin zuwa da ba sallah kurin ne a'a misali ba zai fuskanci mutane ba da zai yi bayanai akwai na kamar da in ba ilimi ne zai karanta da limamin juma'a kawai matsayi ne Allah ya bashi wannan matsayi ne kawai na limancin juma mutane kuma da yake sun doka dole ne limancin juma wani babban malami ne babban ma ina fa limancin juma. ta su suke takar wannan an gane to kaga na ga ce a yanka wannan ce tun da zan ce juma'a ya ba shi kaza wannan kuma ba shi kaza duk da shi da kudu gaba da minti nawa an gama kuma kila ma za su yi a ɗauko shi ne a mota an ba shi da mota kuma yana da mota da motar shi zai zo shi ne ma mai kila da haka zai ta zuwa kullum kudin da za a bashi in ka duba kudin da yake kashewa ma zai gaba ɗaya bai mai da kudin ba sai a bashi dubu biyar ko abin da ya kama da wannan ko dan dubu uku ba wani matsalacin Allah ya sauki na'am ibn rushd eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa min shuruti zabihi al-bulugh wa musliman wa aqilan yasubu daga cikin sharuɗa na mai yanka ya zan balagagge karamin yaro kare ya yanka wanda bai balaga ba wa musliman kuma ya zan musulmi wa aqilan kuma ya zan mai hankali wannan ya halatta ya yanka eh, wa qadiran ala istifa'il zabbi wa arifan bihi tafahham shar'i kuma yanzu mai iko akan cika yanka yana da iko ya cika yanka din daga farko har ƙarshe wa arifan bihi kuma yanzu masanin yanka din tafahham shar'i ka fahimci shar'i na sai ya zama masanin yanka fa hadhihi shuru'u bi ittifaqi yuqdabiha fi kulli zil afaqi wayannan sharuda da haɗuwar malamai ana hukunci da ita fi kulli zil afaqi a cikin duk ma'abocin duk mutanen da suke sasannin duniya mutanen da suke sasannin duniya shine kullu zil afaki to ana hukunci da ita wato malaman da suke sasannin duniya suna fatawa da wannan qalu wa ma zabahu kitabi bi nafsihi yadkhulu fi zalibabi suka ce wa ma zabahu kitabi abinda krista ya yanka da kanshi yana shiga cikin wannan babi krista ya yanka ga kanshi in ga duba sharhin wannan ƙarƙashin sharhin wannan an ce baya halatta kirista ya baka yanka kai don kai ka ci sani mu ba za mu ci yankan kirista ba sai da in zai ba mu yanka to wannan kayi makaruki an ce ne wa da'amul ladina utul kitabu jillun lakum wato ma'ana da'am yankan wanda aka ba littafi ya halatta gare ku kuma wa da'amukum jillun lakum abincin ku ya halatta gare ku ba ba wanda ya kawo cewa kai ka yanka mai shi zai yanka kayan shi kuma ya baka kashi an gane da abin da kirista ya yanka daga cikin naman da ya halatta mu ci to kawai ya halatta ba maganan abin nan ba ruwanka da bincike da zai yanka ya kira ya kira sunan Allah ko bai kira ba wa yasa kawai na aikin dama shi ya gaya ma ya san bismillah ne sai din za ku koya mai to don kana so ka tunci yankan ka zo in koya ma bismillah sai ka zauna da shi ka koya mai bismillah yaya kaga ya yi mai nan. ya musulunta kirista da ke ganin ya ci dabino ma ya musulunta ba lantana bismillah dabino wallahi ka bashi dabino zai ka kawai ka shiga da shi musulunci da karfin tsiya Ina shi musulmi ke ci ka zama musulmi kawai da zaman ba kowane kirista ke ci dabino ba sun san daga to ya abubuwan da ake zuwa da shi daga nijar a yi zai bashi da yawa ne oh, a cikin daga algeria ne ya ɗauka su ma nijar suna da abin da dabino na kan duk ruwan sahara to وقد قرأنا نص ذي da دعامهم لنا من الحلال to hakika mun karanta nastin Allah mai girma cewa abincinsu gare mu yana daga cikin halal abincin ahli kitab halal ne me ma'anar abincin ahli kitab in kana nufin abincinsu tuwo ne to tuwon tuwon ba ma guje ma ya halatta ka ci in zai yi tuwo tuwo ba nama kawai ya yi tuwo haka na ordinary tuwo ya halatta ya yi tuwo irin tuwon da ake yin za su wada ba nama sai da kifi haka ba ma guje ya dafa ma ya dafa ma za ka ci abinka abin da aka hana ka ci shi shine abin da ya yanka amma abincin shi ko ya baka ko ya siya ma minerals ko ya baka lemu da mangoro ko ka je gonan shi ka gani yana ta noma ya ce a ah, dan uwa ga ga nama ga abinci ya baka doya manyan manyan doya guda hudu ko biyar yaya zaka amsa ka je ka daba ko ba ka amsa ba to duk wannan gaba ɗaya abinci abincin arne wanda ba ba ahli kitab ba ba ma guje mutumin China da mutumin Russia da ire-iren su abinda suka abinda suka baka na na kayan gona zaka ci kai tsaye ba wani tambaya ma wannan a gani amma abin da ya shafi yanka shi ake magana nan malaman tafsiri gaba ɗaya an ce wa da'amul ladina utul kitab suna cewa zaba'ihul ladina utul kitab hmm. saboda magana da'am ba bambanci tsakanin ahlul kitab da sauran arna da su ɗaya ne na'am ibn ashir sai kuma abin da ya rage abincin kai abincin kirsimeti ana ci ko ba a ci khilafun bainal ulama wana ka khilafun bainal ulama cewa wasu malamai suna ganin ana ci wasu suna ganin me ba a ci masu ganin ba a ci suka ce wa'annan mutane kafirai ne kuma idan ka ci kamar ka ce baka wa bikin su ne suna da biki wannan biki ne wanda suke na shekara kuma biki ne wanda ya saba ma shari'a misali baya halatta ka ce biki kan bikin su wani ka ce to ai su ahli kitab suna da wani hukunci wanda ya bambanta da abe da sauran mutane ma an hana mu auren mushrikai an gari masu shirka an hana ma'auransu su ala kitab da yi su ba masu shirka bane su ce Allah uku akwai shirka da ya fi Allah uku ya za Abdullahi bin Umar har ya duniya shi ba bai dai ci abincin Kirista bai da ya aure mace Kirista ba so ya ce shi bai ga shirka da ya wuce mace ya Allah uku ba Abdullahi bin Umar in ka ce daga zai ce shi akwai shirka da ya wuce Allah uku ce shi wallahi tallahi ba zai aure ta ba amma sauran bai kamar Usman bin Affan ya aure ahlul kitab saboda Allah ya ce wal musanatu minal mu'minat wal musanatu minal ladzina utul kitab min qablikum duk an halaka mu kaga shi wancan amni ka ku aure mushrikai amni to daga cikin mushrikai sai Allah ya ware ni ahli kitab an gani sannan kuma ka ku ci ka ku ci abincin mushrikai ya ka ware banda wa ahli kitab hmm ba shi ware su da aka yi nan ya ba su hukunci da ba ana auren ƴaƴansu ga cikin mushrikan da sannan ana cin yankansu in za su yanka za su yanka min ke kira in the name of the father and of the son and of the holy spirit sun ce amen sai su datsa kuma babu wanda ya baka dama wani za su yanka ka tsaya ka ga suka faɗa ba wanda ya shafe ka yi zamana malamin kuma yake cewa Allah ya ce mu ci abinci ahalin kitab a mu da abin da suke faɗa a cikin ko da ran shi a ruwan zafi ba a in suka jefa ba su ba a cikin zafi ai ga ba ya a ba dai kristoci ba malami na gani ma ba gani gaga kristoci ya kawo ba kristoci kristocin wasu kawai wasu daga cikin su ya kawo kasuwanci ne kawai akwai inyamurai kristoci a kuma gaskiya wanda da yawa ba kristoci ba ne inyamurai akwai pagan da zan da wannan suna da yawa pagan wanda ba sa addini kwata-kwata haka nan eh sauran kabilu akwai masu wanda suke bautan wasu addinai akwai kuma kiristoci haka al'amarin yake ɓangare gani sauran kabilu da yau akwai kabilu da har yanzu na bautan wani abu da ban sani ba dan da wani ya dauka kawai duk na ce kawai in amuri ko kirista ne ba kuskure ne wannan in ka je zaka wani kungi za gaba ba wani wani ba gaba ɗaya ne addini suna nan da wasu yan duniya ne na masu iya saboda abin duniya shiga uku ba wannan suke ba kwarai da gaske akwai kabilu da yawa irin kabila wasu na kabila abendar da abubuwa daga cikin su har yanzu ana batun gunki ana yi in ka je akwai mawanda ke musulmi akwai wanda ke kristoci an gane so da haka idan ahalin kitab ya yanka ya yanka ba ba ruwan ka da abin da yake mana shine abu zuwa ka na kirismeti kaga karanci a ce biliya ne in azo hmm. kaman maulidi to Allah ya baka dama ka ci abin da ya shirka a kai to abin da ya biliya ne kuma zai zama matsala ko ba kana magana na ba yanka ya yanka din Allah ya hana mu ci abin da mu shirki ya yanka shirka ne to kuma ya ce mu ma'auri ayyansu kuma suna suna karkafircin su ka ajiye sa a ɗaki suna ma in the name of the father and of the son and of the holy spirit a cikin ɗakin gaba ka idar da sallah asuba ita kuma ta tashi sai ka tana ta wani tana lafiya ta ce tana zuwa ne yaya to dan baka dama ka yi wannan ka auri mace irin wannan sannan wasu suka ce za ka yi ta coci aka ce eh kada ka aure ka kai za ka je ka soke ta a wajen da zai ka dawo ila kai fakin a gefe a ce malam wani gashi yana nuna sutura matar shi ya kai ta majami'a hmm? to kaga shi shi kafirci ne wannan to biri'a ne zai gagare ka abin da wato shi biri an ne dan sun abinci da suka yi dan biri'an su shi ne malamai ka wannan biri ne shi kiristanci wannan kuma kafirci ne to wanne ne ya fi haɗari kafirci to ka yi mu'amala an yanka abin da aka yi kafirci wakaci to wannan kuma kirki kirkimeti bid'a ne an gano wannan ayi to kaga wannan kenan shine duk awwa irin wannan shari'a ta yi rangwame a kansu duk da an san hukuncin shirka ne abin da suka yi to su an yi rangwame ka ci abincin su amma sauran mutane maguzawa da sauran su ba ka ba cin abin da suka yi ba kuma kuma ba ka ba an gani sai za ka tambayi abu darda aka ce abinci ne wanda suka aikata don coci wani biki ne na coci da ake yi ko insta ne ko menene kawai suna yi ne su suka suka baka abinci zaka ci yace an ce wa da'amul ladina utu kitab yallu lakum wa da'amukum yallu lahu shi sahabi abu abu za. shi ya bani wannan fatawa din yace abincin halal ne kawai ba wani mu da wani abu nan sai suka yi mu ba za mu je wajen da suke addini ba amma kuma ba abinci za mu ci an gane to da wannan aka yi aka samu sabani ka duba cikin littafin ibn taymiya ibtidaus al-mustaqim ya kawo manganu na malamai wasu malamai wasu tsadacin salaf sun sun halarta wasu ba halarta ba a kan shi an gane yawwa ibina ashir eh ibn eh. musulmi mai hankali wanda ya halatta yanka ya halarta yanka na'am wata ubuna shi ta bi sa'ayin wa dawaf bi sabba wal marwat wato kai addu'a da abin da ga dama bisa sa'ayi wadawa wato a wajen sa'ayi da wajen dawafi kai addu'a da duk abin da ka zo mutum na sa'ayi zai iya roƙon abin da ya so da dawafi zai iya roƙon abin da ya so wa safa wa marwati da kuma a safa da marwa duk mutum ya roƙi Allah abin da in ya hau dutsen safa zai roƙi Allah abin da ya so ma'atiraf tare da itirafi wato ma'ana ya yi itirafi da zunubin shi an gane a wajen zai gaya ma Allah ni mai zunubi ne gafarta min zunubai na ya halatta ويجب الطوران والسفر على man dafa nudruha bi sa'in istala ya halatta wato tsarki guda biyu tsarkin hadasi da tsarkin khabasi wa sataru alaman dafa da kuma sanya sutura ga wanda ya dawafi wanda ya dawafi ya lulluɓa jikin shi nudruha bi sa'in istala wato man dafa a gane ko nudruha wato mustahabbancin ta da sa'ayi wanda ya bayyana wato idan mutum ya yi ɗawafi ko ɗawafi ne na nafila yake nufi an so ya yi sa'ayi ɗawafi na nafila an kai ana so kuma ka je ka yi sa'ayi mustahabbancin ta mustahabbancin wannan ɗawafin wato da sa'ayi wanda yake ya bayyana wa utfa labdi li musallin arafa wa khutbatu sadi ta'ati listifa sannan ka dawo ka yi labbaika labbaika zuwa ga musalla arfa zuwa ga wajen da ake wajen wajen musalla na arfa mutum ya talabai talabai har sai ya kai filin arfa sannan hudu ba ta ake musufa hmm? wa hudu ba ta sabi ta ake lissafa da kudu ba na rana na bakwai yana zuwa da ainihin irin sifan shi wasamina shaharani ukurujan milina da arafatin tasi'an nuzulina na takwas ga wata shine ranar mai ranar wannan yau wuya ko. ka fito zuwa ga mina da arafatin an kuma na bi arafat. na tara saukan ma arfa an gane na tara saukan ma arfa wannan hudu ba na ranar bakwai da ya faɗa shi ne shi ne saboda ba fara aikin hajji ba lokacin daga zarar mutum ya yi umra zai jira sai yau mutar wuya an gani to sanya wannan cewa hudu ba ranar da bakwai yana magana ya jibu ba ya jibu duhurani wa sitir alaman tsafa na dubu ha bi ta'ayin ishtala a durani wa ud falabbi li musalla arfa ka dawo ka yi labbai ka zuwa ga filin arfa kaga filin arfa yaushe ake zuwa sauka daga wata ba sai ce wa hudu ba sabili hudu na rana na bakwai tana zuwa da siffofinta za ta zo da siffofinta ko karantar da alhazan ke nufin yadda za su yi aiki to sai dai karantar da alhazan eh amma dole ne wannan zuwa kan ya ji a matsayin dole ya ji shi ne rana na bakwai wanda ana shirin zuwa aikin hajji misali zuwa wajen wannan kudu ba wasu yana zai ba amma ana ma ana ma wannan kudu ba ma mutane ne suka taɓa zuwa wajen wannan ba, da ake da rana na bakwai

rana na bakwai eh sai galiban ranar wannan ranar alfa ma ana yin hudu ba ko to hudu da ake wannan shi bai wadatar ba shi ma yana yi akan manasik na aikin hajji ne a to kafin ka je arba in baka sayar da ake zuwa arba ɗin ne ai arba zai yi wasu da kan zo aikin hajji mai zuwa aikin hajji dama sai ya ya karanci wannan abu zama yanzu galiban kuma yanzu ai duk ba a wannan sai dai kun je da mai abun nan naku kawai sun ga dan zage shi ma wannan kokari a cikin na'am na'am wa tasilan qurban zawali wahdura qudbatayn wa juma'anna wa usra wato kai wanka kusa da zawali kai wanka kusa da zawali in zawali ya kusa sai kai wanka wahdura al-qudbat zaka halarci hudubobin da ake guda biyu na arba wajma'an anan ku haɗa sallah waƙasura kuma ku yi ƙasaru ku haɗa sallah ranar arfa ana haɗa sallah kuma a yi ƙasaru وعليكم السلام eh kan haka ake zama da ita yi sai dai ta musulunta ta gana ta musulunta in ka mutu ya wara sai ta masa nasiha kila idan ta ji daɗin zama za ta musulunta kila abinda shari'a ta duba kenan in kana tare da ita ta ji daɗin zama kyakkyawan mu'amala ta ga adalci na musulunci wajen aure za ta gyara a gani ai musulunci ya halatta ka aure ta tana cikin addinin ta ba wai an ce wai ta musulunta ba in ta musulunta ya ba ahli kitab ba ta yi ta musulma ce yawwa na'am tana kirista kuma da ya kirista da masallaci za ku je wajen babanta ku amso wajen fasirik za ku je za ku je coci ne ku tsaya a waje a ba ku ku ku taho ku taho abu duk abin nan da ake shafawa suke shafa ango misali na a ɗaga shi ko wani a shi sun san musulmi ne yayi amma yana da su in dai coci ne ba suna yin koran ku ba ba za su yadda ba a ce wai musulmi ne za su ba a ƙa'ida na coci ba su yadda ba ko suna ɗora kai zai wuya zai wuya ba malam sai dai a ɗora gidan gidan yarinya amma ba za su yadda coci ba su ya ɗora auren ba ba sharadi ba ne sukan yi aure suna suna da aure kala biyu akwai auren da suke yi nasu da kansu da gargajiya can su daura ko akwai wanda suke an toci galiba irin wanda suke akwai toci da ba ta daura auren cikin shege in in kai cikin shege za su ba su da auren wasu toci kuma za a daura a haka an gani, to tocin da ba sa yi suka je su daura auren a gida ko da ko su je ko su daura auren su. suna yi a gane ba duka ba duka cikin zuwa wajen ba akwai auren da kamar misali mutum ya yi aure na biyu akwai soci da ba su tsora maka ba mace ɗaya kawai suke tsora aure da sun kawo na biyu sai ka sani za ka yi kawo da yake auren ta duk suna nan da dokokin su ce da suke da shi wasu coci na'am bismillahir rahmanir rahim wa kullu kullu farda lima'ihima wa rattif fardahu da shafan shafan fuska shafan wani ya ce ba ana magana sunna ne ko shafan fuskan kowane kunne nan kenan waje nan fuska shine fuskan kowane kunne a shafe shi nan an gane shafan fuskan kowane kunne fardahu ka yadda da wannan magana da na gaya ma ka yadda da shi sannan ka sabunta ruwansu ka jeranta farillan shi sabunta ruwa in ka shafi kunne in ka shafi kai ka ɗibi sabon ruwa ka shafi kunne da shi a mazabin malikiya sunna ne sannan ka jeranta farillai wa tartibu bainal fara'i ya jerantawa tsakanin farillai shi wannan sunna ne an gane mutum tsakanin farillai daga liya wanke fuska daga wanke fuska mai wanke hannuwa daga wanke hannuwa shafan kai daga shafan kai wanke ka tafi da shi a jira haka shi ma wannan sunna ne amma da mutum zai yi riba a wajen malikiya ya yi ya fara da kafa har ya taho zuwa ga zuwa ga farko an gane na'am amma fada'ilu fa yi tukaru eh. yukum summal makanu dahiru amma musahabansa guda goma ne wanda ake ambato goma ne taswiku yin musta mustahabi ne mutum zai alwala ya fi asuwaki. mustahabi ne summal makanu tahir sannan wuri mai tsarki shi ma mustahabi ne wa shafa'u wa taslisu fi fi ma yugsalu wal wal ma ma ikanu kal gusli iklulu ukululu wato da shafa'i da kuma ukuntawa fi ma yugsalu a cikin abin da ake wankewa an gani ayi wurin da ake wankewa ayi sau biyu ko sau uku duk wurin wankewa ayi sau biyu ko sau uku shine ma'ana wa shafa'u wa taslisu shi ma yuksalu walma ma ma wato da ruwa tare da kuma kyautata wankan wato uqulul ma'a shine ma'ana waqalul ma'a ku karanta ruwa tare da kyautata wankan tare da kyautata wato alwaladin ku karanta ruwa tare da kyautata alwaladin kaman wanka an gani kada mutum ya ji an ce ya karanta ruwa sai ya zo ya karanta ta inda zai to wasu gabobi ban samu ruwa da kyau ba sai ya ballama a karanta ruwa kuma a yi wankan da kyau abubuwa biyu a karanta ruwa a yi wanka da kyau in alwala ne a karanta ruwa a yi alwalan da kyau ko ina ya samu ruwa kana abin lum'a walil ina'i wal udu yammin was fi nafsiha aw ma ahum kuma yammin yammin lin ina ka damaita ainihin ƙwarya an gane wal'udu da gabbai ka damunta ka damaita ƙwarya da kuma gabbai gabbai ka fara wanke gefen dama kafin gefen hagu mun haɗin shi ne yammin an gane yammin lil ina ka lil udu ka damaita ainihin ƙwarya ƙwarya ka shi a gefen dama tun da abu da yake ka shi a gefen dama da kuma gabbai ka fara wanke gefen dama kafin hagu wasu nan fi nafsiha أو مع furudin رتبا رتبا السنن رتبا السنن ka كان كانت أو مع الفروض ko tare da farilla ka jeranta sunnoni su karan kansu kaga fiyacewa kuskuren baki ka kawo a jere kuskuren baki shakawa fiyacewa ka taho da shi a jere kada kada ka yi an shine ma'ana rattiban menene as-sunan wa rattiban as-sunan ka jeranta sunnoni su karan kansu ko kuma ka jeranta su tare da sunno tare da farillai wabda'u jarrat min al-muqaddami tasmiyatun kal-ghusl wa tayammum wal bad'u ko wabda ko ne ne akwai lamun ne wabda bil ra'as ka fara da kai min al-muqaddami daga farkon kan in za a fara shafan kai a fara daga nan farko an gani sannan yin bismillah shi ma mustahabi ne kalgusul kamar wajen wanka shi ma wajen wanka ana so a yi bismillah da mama eh wa masal wajh da shafan fuska kullu uzni ai eh, uwa kullu uzuni. wa masal wajhi kullu uzni na'am wa masaha wajhi kullu uzuni da shafan fuskan kowane kulli shine nan inda ake gani mutum shafe shi farda ku kai da wannan magana na'am da ma ilai ka sabunta ruwanta na waratti farda kuma ka jeranta farillansa amma fada'ilu amma musabansa fa ashrun tuskar guda goma ne wanda ake ambato yin asuwakinsa summal makanu sanan wuri mai tsarki na wa shafu da shafa'i da kuma tafilisi ukuntawa wato bibiyu da kuma ukuntawa a cikin da ake wankewa walma da ruwa waƙalulun ma ku karanta ruwa tare da yin wankan da kyau ku karanta ruwa tare da yin wankan da kyau ko kuma tare da yin alwalan da kyau tunda alwala ke magana kaman eh kaman na wanka an gane shi ma wanka ana so a karanta ruwa amma kuma a wanke kowanne gaba da kyau kada a bar lum'a wayan minni ila kuma ka damaita ƙwarya ka damaita gabbai sannan warattiban as-sunan fi nafsiha ka jeranta sunnoni su karan kansu aw ma ko tare da farillai wabda bil ra'at wabda ka fara da kai min al muqaddim daga magabacin kai na'am sanan yin bismillah mustahabi ne kaman wanka da tayawa shi duk ana so a yi bismillah kamar mutum shiga mana kamun ya shiga bayin.

na hmm. akwai wanda ya hadisi bai nuna al-uzulani min ar hmm? kunnuwa suna daga cikin kai saka shafin kunnuwa Sun mutu ya shafi kai to shi ma kai shi ma kunne yana daga cikin kai shi ma a shafe shi Shi shine mazhaban hanbaliya suka ce dole ne shafin kunne kamar yana dole a shafi kai hmm? to ba ya ce a shafi kai ba eh ko ga an ce ba a shafi kai to wannan nufin da ya ce a shafi kai kuma annabi ya ce wamsa wubil ku sannan kuma annabi ya ce a tsozinani ne na za'a eh kunne na daga cikin kai saka duk nasin da ya ce ka shafi kai ya ce ka shafi kunne kawai jini a hansu shi ne Thank you. That's okay. Ba shi bidaya ba littafin fiƙiyo ba ne, littafin fiƙiyar mukarar ne. Tambayar ka yake suna ne ko farilla ka nemo hujja. Yanzu aiki ne duka nemo mana hujja. Hmm. Allah shi taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك